labaran barka da asuba. To a cikin labaran za a ji cewa gwamna Abba ya kaddamar da biyan haƙoƙin garatuti na 'yan fansho da ya kai naira biliyan biyar. haka kuma gwamnatin tarayya ta yi martani ga peter obi da kuma wata kungiya ta budget bayan da suka zargin cewa gwamnatin nasa da gwamnatin bola tinubu na kokarin aiwatar da kasafin kuɗi guda hudu lokaci guda waɗansu masu harin ƙunar baƙin wake guda hudu sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a jihar borno a ƙetare kuwa ƙasar buwa ta karɓi wani rigakafi da za a gudanar ga al'ummar ƙasar a sakamakon tsananciyar zazzabin cizon sauro da ake ci gaba da fuskanta To mai sauraro assalamu alaikum mu da jijibin wannan safiya tare da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya a wannan rana ta Lahadi da ke zama 24 ga watan Zulhijja shekara 1445 hijira, fiyoyin halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai da 30 ga watan yuni na shekarar 2024 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar da aka tsara gwamnan jihar kano alhaji abba kabir yusuf ya kaddamar da kashi na biyu na biyan kudaden garatuti ga ma'aikata da suka yarda kimanin su dubu hudu daga matakin jihar da kananan hukumomi wanda ya kai sama da naira biliyan biyar wannan dai ya biyo bayan kammala fitar da naira biliyan shida ne a watan nuwambar shekarar 2023 domin magance matsaloli na rashin biyan kudaden da gwamnatin da shi ta yi gwamnatin abba kabir yusuf dai ta bayyana cewar gwamnatin ta gaji tsarin fansho da ya taɓarɓare tare da almundahanar da kuma cin hanci da cewa da ya dabaibaye ɓangaren inda ake cewa 'yan fansho kuɗaɗe ba bisa ga'ida ba da kuma rashin biyan nasu haƙoƙin na tsawon shekaru a cewar sa dai ci gaba da biyan kuɗin fanshin kamar yadda aka yi alkawari ya zama wajibi duba da irin halin da 'yan fanshon ke ciki a jihar ta kano a wani bangaren kuwa gwamna abba kabir yusuf ya bayyana cewa gwamnatinsa ta bullo da waɗansu matakai na tabbatar da adalci da kuma gaskiya wajen raba haƙoƙin yan fansho wani naira daga naira miliyan ɗaya da dubu zuwa naira miliyan shida da dubu ɗari tara ga waɗanda suke ritaya don tabbatar da kudurin da gwamnatin jihar ta kano ta bayyana cewar ta kaddamar da wani kwamiti mai karfi wanda ya kunshi wakilai daga amintattu na asusun fansho da kotun ɗora ƙara ta shari'a musulunci da ofishin shugaban ma'aikata da kuma sauran muhimman hukumomi gwamna abba kabir yusuf dai ya nana ta kudurin sa na ci gaba da kare muradun yan fanshon inda ya jaddada cewar fansho da gratuity haƙoƙi ne na wajibi ba alfarma ba ya kuma jaddada wajibcin da ya rata a wuyan jihar na ganin ta gaggauta cika alƙawarin da ta ɗauka ga tsoffin ma'aikatan da suke ritaya wanda ya bayyana cewar za a cika alkawarin kamar yadda aka yi dauka lokacin yakin neman zaɓe. a nan kuwa akalla mutane guda takwas ne suka rasa rayukansu a sakamakon rushewar wani bene mai hawa ɗaya a unguwar kuntau da ke karamar hukumar gwala a kano al'amarin ya faru ne dai a ranar juma'a yayin da ma'aikata ke aiki a wurin ginin an garzaya da mutane bakwai zuwa asibitin ƙwararru murtala sai dai kuma ana kan hanya ne mutum ɗaya ya rasu a hanyar asibitin wani ma'aikacin hukumar kashe gobara da ya bukaci a sake sunansa ya tabbatar da cewa mutane guda goma sha biyar ne suka makale a ginin inda kawo yanzu kuma mutum bakwai suka mutu mazauna kunar ɓaure da ke jaba a nan kano sun roƙi gwamnatin jiha akan ta kai musu ɗauki domin ceto su daga halin da suka shiga bayan jerin mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ya musu ta'adi a yankin tun bayan fara saukar damunar bana wannan dai na zuwa ne bayan da mutanen yankin suka yi kirarin cewar ambaliyar ruwan ta biyo bayan toshe gudanar ruwa da ke filin tashin sokar jiragen sama na malam aminu kano da hukumar fulala filayen jiragen sama ta kasa fan ta yi rahoton mu na musamman na wannan mako da wakilin victor christopher ya haɗa mana ya duba ne dangane da halin da mutanen yankin ke ciki da kuma irin matakan da ake ɗauka domin daƙile sake faruwa al'amarin ga jin muhammad da fasarar rahoton bayan ruwan saman farko a kano galibin yankunan kwanar bature da ke unguwar jaba a nan kano ambaliyar ruwa ta mamaye ta inda mazauna yankin suka bar gidajensu na wani ɗan lokaci lamarin da ya tilasta rufe makarantu da sauran harkokin kasuwanci ɗaya daga cikin waɗanda suka fuskanci ambaliyar ruwan suleiman dallo da matarsa da 'ya'yansa na ci gaba da neman matsuguni bayan da ambaliyar ruwan ta mamaye ɗakunansu hudu gidana duk wani kaya da ake amfani da shi hatta kayan abinci kayan da za mu sa na sutura kayan gado kujeru duk ta lalata saboda a cikin ɗaki ma za ka iya samun ruwa kusa da ƙugun mutum a yanzu sai dai mu je gidajen abokan arziki da kuma 'yan uwa don ko jiya ma ba mu iya kwana a nan ba saboda yanayin sanyi da kuma wannan ruwan wani mazaunin yankin augustine otobo ya ce zai kashe akalla naira miliyan biyu domin gyara barnar da ya sakamakon ambaliyar ruwan the flood was too much that ambaliyar ruwan ta sa na rasa kujeruna da teburana har ma da firjina sai da ta kai ta kawo ya bata min swimming pool dina wanda akalla na kashe miliyoyin kuɗi kafin na gyara ya kamata mahukuntan filin tashi da saukar su abin da ya dace make it possible for the flood to pass through asarar da bello da otobo suka yi kaɗan ne idan aka kwatanta da abin da al'ummar yankin suka fuskanta sakamakon ambaliyar ruwa a yankin kamar yadda sauran mazauna yankin suka tabbatar wa wakilinmu ni motan ta ma sai da ruwa ya cinye rabin motan har ga Allah motan nan na kashe mar dubu tamanin da wani abu harkan fati ne nake to ni yanzu inda nake sana'a gaskiya dan cinye min rumfa kutu gaskiya ba mu san me yace za ta kasance mana zuwa gaba ba saboda ruwan yanzu aka fara shi da yake tsokaci wani shugaban matasa a jaba saminu khalid abdullahi ya zargi hukumar kula da filayen tashi da saukar jiragen sama ta ƙasa fan da toshe hanyar ruwan da ta bi ta filin jirgin saman zuwa madatsar ruwa ta munjibir wasi iyakar akwai wani gada da suka yi wacce rodi suke sawa idan damuna ya wuce sai da mutane suna gata karkarin ta to ana fara ruwa su zo su yanke rodin nan su share wajen idan ruwa ya samu damar wucewa to sai muka observe cewa wannan gulle ba su cire ba kuma muka faɗa waɗanda suke da kusanci da su suka fada musu to amma still ba su cire ba a kuma yi ruwa shi ma wakilin mai unguwar jaba sabiu kabiru umar ya ce hukumar ta kula da filayen jirgin saman ta kau da ido kan haɗuran da ke tattare da toshe hanyar ruwan duk da korafin da mazauna yankin suka yi iya faɗin an zauna da su akan wannan maganganun amma dai haka zuwa yau Allah bisa sun zo sun yi abin da ya dace a wurin nan ba su da Allah muna kira da su hukumar airport da duk wanda yake da hannu da shiru dan Allah ya zo ya dubu rayuwar al'umma a cire su daga wannan masifar wannan karafuna da ta sa a cire su zuwa bayan damuna in da yanda ya tabar da abin sai tabar da shi wani bincike da gidan rediyon arewa ya yi ya nuna cewa kafin kafa filin tashi da saukar jiragen saman na malam aminu kano da kuma samar da gine-gine a yankin akwai hanyar ruwa ta ungogo da ta ratsa ta filin jirgin saman zuwa madatsar ruwa ta minjibir wasi baya ga irin barnar da al'umma suka fuskanta shi ma filin tashi da saukar jiragen ya samu nasa kasan domin ambaliyar ruwan ta lalata gadoji guda biyu da ke filin ɗaya daga cikin su na da tazarar mita ɗari uku da hamsin kacal daga ainihin filin da yake mayar da martani manajan shiya na hukumar kula da filayen jirgin saman ta ƙasa fan ɗan musa abdullahi wanda sama'ila muhammad alkali ya wakilta ya karyata ikirarin na mazauna yankin da ke nuna cewa wayar tsaro ce ta haddasa ambaliyar inda suka zargi mazauna yankin na jaba da gini akan hanyoyin ruwa ruwan nan hakika ya mana banna sosai abin da yake faruwa mutane ba su da wajen zubar da shara sai hanyar magudanar ruwa to idan aka yi ruwa shi yasa airport za ta yi asara su ba waɗannan mutane da suke zama a wannan wajen su yi asara a yayin da ake ci gaba da zargin juna kwamishina a ma'aikatar muhalli da sauyin yanayi na jihar kano nasiru sulagaro ya tura tawagar injiniyoyi domin tantance yawan barnar da aka yi a yankunan da lamarin ya shafa daraktan kula da gurbatar muhalli a ma'aikatar abba adamu kai wanda ya jagoranci tawagar ya caccaki mazauna yankin dafan akan halin da ake ciki inda ya ce gwamnati za ta share magudanar ruwan domin gudun sake afkuwar lamarin airport da duk shekara suna yin donor kilarin sauto wannan karan sai kasance gaskiya ba su ba mu ko guraren da muka ba. ba su doka cewar kada su yi wani gini da zai hana hanyar wannan ruwa kuma gwamnati ta ware abubuwa yanzu masu karfi wanda za a gyara wannan magudanai don kada a sami wannan ambalin ruwa a yayin da gwamnati ke daukar matakin kaucewa ta'azzarar matsalar mazauna yankin da abin ya shafa sun yi kira ga gwamnati da ta hana mutane gine-gine akan hanyoyin ruwa za a iya soke manhajar mu ta arewa rediyo daga play store akan wayoyin salula sannan za a iya kallon labaran namu na barka da asuba daga kowane fadin duniya ta shafin sada zumunta na facebook akan arewa rediyo 93.1 har ma da sauran shirye-shirye da muke gabatarwa yanzu ku labaran barka da asuba zai dora inda rahotanni ke bayyana cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour a zaben 2023 peter obi ya ciki abin da ya bayyana a matsayin aiwatar da kasafin kuɗi na ƙasa guda hudu da gwamnatin najeriya ta yi lokaci guda yana mai bayyana cewa tsarin yana cike da rudani sai dai da yake mai da martani akan hakan dai da take mai da martani fara shugaban ƙasa ta yi watsi da kirarin cewa gwamnatin shugaba tinubu na shirin gudanar da kasafin kuɗin guda hudu cikin shekara ɗaya da shugaban ƙasa ta mai da martani akan kalaman ƙungiyar bajet da kuma peter obi wanda suke allah wani da gwamnatin akan gudanar da kasafin kuɗin mabambanta da yake mai da martanin babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan har harkokin yaɗa labarai da wayar da kan jama'a to mitofi a jayi a cikin wata sanarwa a shafin x ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar ba ta gudanar da kasafin kuɗi guda hudu a cikin shekara ɗaya kamar yadda ake sabanin yadda ake zargi da yake zaccekar peter obin dai kan yin tsallake dangane da rahoton da ba tantance ba daga budget domin yaɗa labaran karya a jayi ya yi bayan cewa majalisar dokoki ta ƙasa ta amince da tsawaita aiwatar da manyan sassa na kasafin kuɗin 2023 da ƙure-ƙure kasafin tun 2023 zuwa disambar shekarar 2024 domin cimma manufofin da ta sanya a gaba a yankin arewa maso gabas kuwa an kashe akalla mutane da dama da suka haɗar da wani soja guda ɗaya da waɗansu mahalarta ɗaurin aure yayin da waɗansu da dama suka jikata a jiya asabar lokacin da wasu unar bakin wake guda hudu suka tada fumabamin su a garuruwa daban-daban da ke yankin goza har ma da fulka karamar hukumar gozan da ke jihar borno da ke tabbatar da faruwa al'amarin da ayyuka jinar na hukumar ba da agajin gaggawa a jihar ta borno sema barkindo m salisu ya bayyana cewa mutane 18 ne suka mutu yayin da waɗansu 19 kuma suka samu munanan raunuka to a wani shan labaran dai daga mita 93.1 arewa rediyo a zangon fm idan muka tsallaka kasashen ƙetare ƙasar kurda buwa a wannan mako ta samu daga kafin cutar zazzabin cizon sauro kashi wanda yake kashe mutane a